Sunana Honorable Muhammad Musa Soba ina wakiltar mazaɓar soba ta jihar Kaduna kuma jam'iyya ta APC. Kai ne mai magana da yawun Transparency Group. Kwarai. To menene asalin tarihin wannan Transparency Group ɗin To tarihin wannan Transparency Group an ta ne a lokacin da muka zo majalisa suka fahimci cewa akwai abubuwa da ake yi ba daidai ba. Abubuwa na kumbiya kumbiya wanda muka so dole a fallasa a falle kowa ya san cewa ga yadda ake abin nan. tun da dai majalisa ce ita ke da karfin yin dokoki ita ke da karfin ayyuka dukkan majalisa ne bai kamata a ce wasu abubuwan na majalisa ba 'yan tsiraru kawai suka san wannan abu wannan shine ainihin tarihin ta, amma ba ta fito fili ba sai lokacin da aka aiwatar da kasafin kuɗi kasafin kuɗin nan kuma muka ga cewa abubuwan da aka yi a cikin shi abubuwa ne wanda ba a kawo su gaban majalisa mun tattauna su ba mun yadda ya zama doka daga lokacin muka fito da wannan kungiya fili muka faɗi kuma cewa abinda aka yi cikin kasafin kuɗin shekara ta dubu biyu da goma sha shida na Najeriya ba mu yadda ba saboda an zalunci 'yan Najeriya an zalunce mu mu kanmu da muke wakiltar mutanen Najeriya. Kamar wa'annan abubuwa ne da aka yi da bai gamshe ku ba. To, mun zo mun tarar da ari na wanda za a ce akwai wasu shafafu da mai a majalisa wanda su abin da suka ga dama za su iya ɗauka su za cikin kasafin kuɗi ba ta sanin sauran 'yan majalisa ba. Majalisar nan tamu mutane ne ɗari uku da sittin wakilai ɗari uku da sittin. Cikin wakilai ɗari uku da sittin ɗin nan sai muka fahimci akwai goma wanda ake kira principal officer wanda suke sune shafaffu da mai sannan akwai kuma ciyamomi na kwamitoci wanda su ma ɗin kwamitocin nan jasa'in da shida su ma ɗin da su ake yin komai. sai muka fahimci cewa to tsakanin mutane ɗari uku da sittin kusan ɗari biyu da hamsin ko kusan ɗari biyu da wajen sittin ma ba su san menene ake yi ba cikin harkar majalisar nan zo magana kasafin kuɗi. Saboda doka ta nuna cewa an kawo kasafin kuɗi majalisa za ta zauna ta tattauna sannan aiwatar da shi ya zama doka. Amma mu sai muka fahimci cewa abin da ake gabatar mana daban mu duba abin da kuma zai kasance cikin bayanai na kasafin kuɗin shi kuma ya zama daban. saboda haka shine muka fahimci cewa lallai akwai wasu wanda suke ganin cewa su ne majalisar duk abin da suka yi da yawon majalisa za su fito suna fafatu a duniya suna gaya wa duniya cewa in an ci abin nan ba daidai ba ne ana ganin kamar majalisa ne ake lubalanta baya ga kuma ba haka ba bane doka ta ba majalisa karfin yin abu ne majalisa ko kuma eh, ne ake kira eh, eh, kundin tsarin mulkin Najeriya bai ba wasu 'yan tsirarru dama su yi abu da yawon majalisa ba majalisa aka ce ta yi saboda haka shi kakakin majalisa da karraman shi da sauran camomin kwamiti ba su da ikon su je su yi abu da sunanmu ko da sunan majalisa ce dole sai ya tabbata tunda ba da mu aka yi ba kuwa dole ne kun nuna ba da mu aka yi ba. To an ce akwai doka ta cikin gida da kuke da ita da ta bai baiwa hmm. waɗannan shugabanni na majalisar wakilai su yi wannan aiki da kake cewa ba daidai ba ne ba saboda su ba a sa su a kwamitoci saboda suna shugabanci a majalisa ina gasken wannan. To abin da muke cewa ko da kwamitocin ne wanda aka ba mutane shugabancin kwamitocin ai ba a ce musu su yi wani abu ba tare da sun yi shi da 'ya'yan kwamitocinsu ba. 'ya'yan kwamitocin nan ni kamar cikin kwamitocin da nake akwai duka wanda aka cikin kwamitocin ni ban ma san me aka yi ba kuma da ni aka zauna a tattauna kasafin kuɗin nan muka kira ma'aikatun gwamnatin nan suka kare kasafin kuɗi muka yadda muka amince amma da ƙarshe abin da aka je aka cusa a cikin kasafin kuɗin ba mu ma san da shi ba saboda haka idan wani yana maganan wai su shugabannin majalisa saboda ba su da kwamitoci shi ya za a wannan to ai bayan da ba su da kwamitoci ba su da ta yadda su yi wannan abin da suke yi abin da wannan dokan mu ta majalisa ta nuna shine shi kakakin majalisa zai nada shugabannin wayannan kwamitoci wanda muke da shi a gida shi zai nan nada mataimakansu ma amma babu wata dokan a cikin wanda ta nuna idan kawai kakakin majalisa ya nada ka shi kenan kai kuma sai ka je kai abin da ka ga dama shi kan shi kakakin majalisan babu wani hurumi da ya bashi gurbin yayi abin da yake so ballantana wani mutum da shi kakakin ya zauna ya nada saboda haka magana ita ce ko dai a yi abu bisa ga tsarin mulki yadda ya shimfiɗa ko kuma a bisan zuciya amma abin da muke cewa ba za mu amince da duk wani abu wanda tsarin mulki bai shimfiɗa shi ba ƙarfi na faɗa a ji wanda aka ba majalisa tsarin mulki ya ba 'yan majalisa ne a dunkule babu inda tsarin mulki ya nuna cewa kakakin majalisa yakubu dogara ko wani cibu a doguwa ko wani mataimakin shi su lasu ko wani mafi da shi shi wanda yake wa yake yake wakiltar marasa jihar biyu ogo za su iya zama su abin da suke so a cikin kundin tsarin kasafin kuɗi wannan babu ba kasafin kuɗi ya koma wace irin doka ne inda aka yadda musu su je su aiwatar da wani abu ya zama doka ba tare da yadda sauran 'yan majalisa ba. To yanzu ne kuke so? Abin da muke so tun da sun riga sun yi abin da ransu ke so kuma sun tabbatar da cewa abubuwan nan waɗanda ake ambatowa suka sa aka cire honorable abdulmumin jibril a kujerar shi to ai babu dalilin da ya sa a cire wani ko kuma a hukunta wani wani kuma a kyale shi tunda babu abin wata doka da ta ce shi shugaban majalisa kubu Dogara da sauran makarabai shi ba za a iya tuhuman su akan wannan abin da aka yi ba ai sai riga sun gama kama kansu tunda ai laifin da aka ce a Romulu Jibrin yayi ne aka cire shi shi ne shi kuma ya ce ba shi kadai ne da su ne kuma ba yadda za wani irin tsari ne zai bar mutum kwaya ɗaya tilo ya yi abin da ya ga dama da kasafin kuɗin babban ƙasa irin Najeriya sannan har wani ya sa ran wai shi kadai ne ya zauna ya yi shi ai duk abin da ya samu ya cusa shi ma ake ganin yayi da shi ai ganin yayi na gaba da shi sun yi ganin yayi na gaba da shi sun kawo mishi ya cusa dan da mutum kana aiki a wuri wani yayi abin da ba daidai ba sannan kai kuma ka ce kana kasa da shi kai ko ba za ka roki alfarman kai ma bari kai abin da ba daidai ba saboda kai ya nuna cewa ba shi kadai yayi wannan abu abin da muke so kawai su Yakubu dogara kakakin majalisa da sauran makarabban shi da aka ambato su miƙa wuya a bincike su su nuna ma duniya cewa su ba su aikata wannan laifi ba tunda ba su da kariya karkashin tsarin mulki ba su da kariya a duk wata doka ta kasar nan dole ne a tume su dole ne taskan su dole ne in an same su da laifi a hukunta su to miƙa wuya a gare ku ita ce su zauna a mukamansu amma su amince a tuhume su a bincike su a'a ai wato dauka akan mukami zabi ne saboda tsarin mulkin mu ya nuna cewa duk wanda ake tuhuma an kaddara cewa bai yi laifi ba sai an tabbatar mai tabbatar da kayan laifi kuma kotu ne mu inda so samu ne abin da muke so ya zama wajibi su sauka daga kan mukamansu a tuhume su idan sun ki sauka na farko dai ya nuna cewa ba san darajar kujeran ba da kuma ita kan jalisan da suke karewa suke nuna cewa tana da karfi tana da daraja in har ana tuhumar mutum da irin wannan laifi ya kasa cewa bari in sauka saboda kada in gurgunta aikin majalisa saboda amfanin 'yan Najeriya ya nuna cewa na farko dai bai san darajar ma ita kanta majalisar ba. Saboda haka idan mutum bai sauka ba abinda muke cewa bincike ya kamo shi. Bincike ya nuna cewa lalle ya zo ya gurfana gaban shari'a in shari'a ta gan shi da laifi shi kenan a hukunta shi. Ka aiki a yanzu sauka zaɓi nasu ne saboda kundin tsarin mulki ya nuna cewa kowa aka tuhuma in ba an tabbatar da laifin shi ba tamkar bai aikata. amma inda kasashen da suka ci gaba ne inda suka san darajar inda suke da mukamansu da darajar 'yan kasarsu to ba da za a yi ana tuhumar mutum yau kana wajen 'yan sanda gobe kana EFCC gata kana ICPC har ka ce kana da lokacin da za ka jagoranci wani a majalisa to abin da ke damu 'yan Najeriya ba mu da kishin kasa kuma manyanmu ba su san duk ma mukamin da suke kai ba irin su Yakubu Dogara kakaki majalis. To na gode honorable. Ok to shi ke ki bincika ki Allah ya yayi dai. Amin amin na gode kwarai.